Bismillahir Rahmanir Baƙon lamari kashi na uku. Idan mai sauraro bai manta ba a cikin baƙon lamari kashi na biyu mun tsaya ne a inda Amatullah ta haihu suka kwana ta bata sanar da kowa ta haihu ba kafin yau da safe aka sallame su. Ku biyo mu don jin ya za ta kaya. Imran ya so su wuce da ita gidansu amma Umma Caƙi ta ce ta yi zamanta a ɗakinta. Umma zai zauna da ita ke ga marar lafiya Cewar Imran wanda wannan furicin sai da ya ba wa Amatullah kunya amma Umma mursisi ta da idanunta ta ce za ta dinga asibanci tana zuwa. Ko da suka koma ba laifi ta gyara Amatullah tsab ta wanke jaririya. Ita kuma Amatullah dama babu batan wanka amma ta sami gyara mai kyau wajen Umma. Ko da ta koma gida ma da za ta dawo ta zo mata da maganin wanka wanda za ta ke sha. Sai dai me a kwanaki biyu Amatullah ta samu sauki wajen Imran wanda zai zo su gaisa amma bai taba ɗaukar yarinyar ba. Sai dai ya rage mata cin zarafin da yake mata kuma abun mamaki babu wanda ya zo mata barka da sunan ɗan uwan shi. A kwana na uku ne ya so tsiro da sabon cin mutunci wanda zai zauna a falo yana zuba mata habaici akan kwaɗayin mahaifiyarta. Ta yi kuka ta gode wa Allah amma da umma ta zo sai ita nan nan da ita yana shirga ƙarya kamar ragowar yaƙi. Yau kwana biyar da haihuwa Amira ta zo gidan sosai take wa Amatullah faɗan cewar ta haihu bata gaya mata ba. Sai jiya suka ji wajen Hassan ƙaninta. Mamaki Amatullah ta yi don laifin Umma ne ba nata ba. Wannan zuwan na Amira ta yi mata kitso da ƙunshi sannan suka gyara gidan. Maman siyaye Ahmad da su anti suka zo. don mama ce ta yi ma bebin wanka. Dan ita mama batta da rashin son magana wadda ta zame mata kamar izza. Amma babu ruwanta da munafunci na sauran macen gidan. don tana kallon anti su Amira na nuna mama da ido wa matar kawu. Amma maman bata ɗaga idanu ta dube su ba. A iya zamanta da mama waɗancan halayyar nata ta sani. Amma yanzu ta ji Amira ta ce tana ɗaga musu kai don Ahmad ya zai auri 'yar masu kuɗi. Sannan tana danna duk kuɗin da Ahmad yake turowa. Ita dai bata san mama da hakan ba, amma bata sani ba ko hakan ne tunda aminiyarsu su Amira ce. Ita daman ba sa shiri da Umma saboda antinsu Amira aminiyar mama ce, kuma anti tana nuna wa mama hassada da bakin ciki da munafunci. A cewar Umma wannan ta sa tun da Umma ta ga anti na shigewa, na shigewa jikin mama ya sa Umma ta daina shiga hudansu don ko cikakkiyar magana Umma ba ta yi musu. Sauran matan gidan kuma gulma ita kuma Umma ba ta gulma. Batta da son abin duniyarta wannan ya sa ba ta shiri da kowa a gidan take sabgata ita ɗaya Ita ko Maman su Amina kusan kullum ma tana sashen mama. Wadda maman ta ɗauki anti a matsayin aminiyarta a kab gidan babu wadda mama ta yadda da shi kamar anti. Sabida yadda anti ke nuna mawa mama take mata biyayya tare da nuna mata zahirin ƙauna. Kawo kayan a sa mata, cewar mama bayan ta shafe jaririyar da mai. Da sauri anti ta miƙe tana bari ta je ta ɗauko kayan a ɗaki. Wanda Amatullah ta san ba domin Allah ta faɗa hakan ba, kawai don ta shiga ta ga ƙwaƙwaf ne. minti kaɗan da akwatin 'yan kayan gaba ɗaya wanda mamaki ya cika amatilla haka ta zazzage kayan waɗanda ba yawa gare su ba maken gidan kowace ta bi kayan da kallo banda da ta ɗauki riga mai kyau ta sanyi ta sinke 'yar amatu ba kya ba ta nono hala da sauri amatilla ta ɗago tana bin mama da kallo kamar su da ahmad har ta yawa sannan ta ji ta gaya mata sunan da ɗanta yake gaya mata ba ta yi magana ba ta yi ƙasa da kanta amshe ta ina zuwa mamar ta faɗi da kanta ta miƙe ta haɗo wa amacin lati mai kauri nan da nan ta rufe ta da faɗa tana ce mata gidan ki babu abin da kika nema kika rasa ba za ki ci abinci ba laifin hadiza ne tunda ita ba za ta tsaya ta lura da ke ba haihuwar fari ce in ba ta tsaya a kanki ba za ki lalace shi yasa na ce wa mijin hafsa ya kawo min abata in watan haihuwar ta ya kama amatilla ta amshi ti ɗin ta kafa kai tana sha wanda anti ta amshe maganar ai mama yayi hadiza sam ta gyara halinta a ce mu ta mayar da mu ababen gaba fi sabilillahi rayuwa haka za ta tafi a ce kan matan gidanmu sai ta zo da kanta ta yi wa amatin lawanka mama ta yi murmushi ta ce rabu da maganar lami ba ta da amfani allah da ya ganar da hadiza kawai daga haka ta ja bakinta ta yi shiru ba ta ba wa anti kofar da ta so ba don ta ja gulmar umma ai ta yi da matan gida har la'asar suna gidan A nan suka ci abinci banda mama da take azumin Alhamis. Haka har ranar suna ta zo, ‘yan uwan Amatulla ba su yanke ba, Umma ta yi mitar zuwan nasu, amma Amatulla ta ce mata arziki ne. Kuma tun daga wannan dubarar, tun daga wannan dabarar shan ti da mama ta nuna mata shi ke kenan ruwan nono ya kawo yarinya ta samu abinci. An yi suna lafiya, yarinya ta ci sunan Umma Khadijatul Iman, amma Iman ɗin za a ke ce mata. kuma har lokacin babu wani daga cikin ahalin Imran da ya zo gidan Amatullah ba ta samu fuskar tuhumar shi ba a daddafe umma ta yi zuwan sati bayan suna daga nan kuma Amatullah ta koma ci gaba da kula da yarinyarta lokacin da ta yi kwanaki ishirin a gidan Imran ya so tsiro mata da wasu halayya na daban na son kusantar ta cikin jinin biki ji wani jahilci kin amincewa da ta yi shine ya tsari hana ta abinci tare da kulle ta a ɗaki tun safe har sai ya dawo zai buɗe ta. Juyi kawai yake a saman kujera, hannun shirke da waya shi yana duba postin ɗin da aka tura mishi yanzu na zuwa Kano, wanda zai ɗauki watanni kusan uku a can. Shi ne zai jagoranci rundunar sojoji ta farko da za su shiga wasu daga cikin ƙauyukan Kano, waɗanda ake tunanin wasu mutane da ba a san ko su waye ba, suna haurawa cikin dare suna kwashe musu dabbobi, tare da ƙona musu gidajensu. Wannan ta sa aka buƙaci sojoji kusan runduna biyar don ta shiga ƙauyukan ta ba wa mutanen da ke ciki kariya. Duba map ɗin ƙauyukan ya shiga yi wanda suke cikin ɓangarorin Kano maso gabashin kudu. Ba tare da wata shakka ba ya tura shaidar gani tare da aje ya tashi yana cike wata takarda da ke gaban shi. Tura ƙofar ofis ɗin nashi akai tare da yin sallama abokin aikin shi ne Captain Khalil ya shigo sanye cikin kakinsu na soja miƙa musu hannu ya yi suka gaisa sannan ya nuna musu kujerar da ke kallon shi khalil yanzu nake ganin wani fostin leta ko kai ma ka gani kaftin khalil ya ja tsaki tare da cewa kai dai bari makama na gama shirin tafiya zamfara ka san gida ce amma mutanen nan kuma sun sauya mana rindina murmushi ahmad ya yi tare da cewa au kai fa gida aka tura ka ko to ka sani ko kanan ce alheri gare mu Khalil bai yi magana ba ya janyo wayar shi yana nuna wa Ahmad cikinta. Kaga nan za mu sauka a bak. ga nan za mu sauka a Bakabo Barak na canjan guza. Wannan postin san bai min daɗi ba wallahi. Ahmad ya ce na gani mana Allah ya zartar mana da Allah ya zartar mana da alheri. Haka kwanakin baya na shirin Katsina ga an mayar da ni barno haka na tafi kasan a rundunar mu ni kaɗai na yi rai. Haka suka yi ta faman tattaunawa a kan tafiyar tasu, wadda shi da abokin aikinsa Khalil su ne za su jagoranci rundunar sojojin ɓangarensu. Sauran tawagar uku daga wata tawagar Bayan gama maganar tasu, Khalil ya tashi ya koma ofis ɗinsa. Bayan sallar a jihar suka soma tirenin da su Sai wajen yamma ya koma gida, shi duk ya gaji, aka yi watsarwa a jikin shi ya kwanta a gado. Yana mai jin wayar shi tana ringin. Idanun shi a rufe ya ɗaga wayar yana sakin ƙaƙƙarfar ajiyar zuciya. Tunda muka yi magana rannan, shi kenan ka share ni ka manta da ni, wato da ni da babu duk ɗaya a rayuwarka ko bebi. Muryar Z wacce take magana cikin shagwabar da take masa a koyaushe idan suna waya. Ya janyo filo ya matse a ƙirjinsa. Ya gaji, hutu yake bukata, amma ya san idan ya ce mata haka wata rigimar ce za ta kuma tashi. ki hakuri, Zainab, wallahi ayyuka ne suka sha kaina, yanzu ma haka. Ni babu wani ayyuka, kawai ka ce dai ka samu wadda tafi ni. Tattare tare mishi maganar da yake niyyar gaya mata. To shi kenan, ƙarya zan miki tunda ni maƙaryaci ne ko? Ya faɗa a zuciye yana ƙoƙarin datse wayar. Ka yi haƙuri, ni ma ba laifina ba ne, laifin zuciyata ne da take mai ta sanka. Ta faɗa muryarta na rawa kamar za ta masa kuka. zuciyar shi ta karye san baya son jin kukan ya mace yana mugun sanya mishi rauni ya isa bana son jin kukanki na ma kusa zuwa Kano insha Allahu ki tare ni nan da kwana uku wata ƙara ta saki tana ihun murna duk a zatanta ta ɗauka sabida ita zai zo jin ƙarar ta yawa ya sa ya datse kiran yana mai kashe wayar baki ɗaya ya murgina ba jimawa bacci ya awon gaba da shi bai tashi ba sai magriba ya yi sallah ya kuma fita filin tirenin ɗin wanda a nan suka ɓace lokaci har zuwa isha. Sallah kawai ya yi ya soma haɗe tarkacensa yana addu'a insha Allahu daga wannan tafiyar ya bar Lagos gaba ɗaya in Allah ya yarda arewa zai koma ko da ba Kano ba. Zainab ta runguma ƙawarta Rahama tana cewa Alhamdulillah na ji daɗin zuwanka my love. Rahama ta ture ta tana cewa Dalla a jikina kike ba a jikinsa ba mayyar Ahmad Ni wallahi hakkin soma ba bani haushi, ni fa a rayuwa ba na son na ga mace ta zaƙe a soyayya namiji. Sabida ƙarshe sai ya yi breaking heart ɗinta. Zai ta harari Rahama tana cewa, Ramsi za mu yi faɗa akan kan bebi. Wallahi ban haɗa soyayya shi da kowa ba. Rannan da Hajiya ta yi min baki akan Ahmad sai da ne kwana uku ban ci abinci ba, sabida haka ke ma za mu ɓata a kan shi. Ni na san baby ba zai ci amana ta ba, yadda yake so na har yayi yawa. Ramsu ta bizi da kallo tana mamakin rawan kanta akan wannan Ahmad mai wa mutane kallon banza. Dan ita tun da ta ganshi sau ɗaya ta ji baya burge ta sabida kama gidan shi ya ta wani haɗa rai yana wani shan ƙamshi kamar wani basarake. A gurguje Zainab ta yi wa Rahama sallama ta wuce gida ta ɗauki sabon kaya ta kai ɗinki. Tun a ranar ta umarci masu hidimar gidansu akan su soma ƙara gyara gidan na musamman don akwai babban bako da zai zo. Ranar haka Zainab ta ishajiya da dadi da maganar Ahmad wanda suka biye mata suna taya ta da murnar zuwan masoyin nata. Dan dadin ta har kuɗi ya ƙara mata ya ce ta gyara jikinta da kyau. Washe garin ranar kuwa Zainab ta wuce gidan gyaran jiki wanda aka gyare mata jikinta. Daga nan ta wuce wajen mai makeup ta yi bukin wanda za ta je ranar da Ahmad zai sauka. In an mata ta wuce iyafot ta ɗauko shi. Dan tuni ta yi masa waya a kan cewa ita za ta ɗauko shi idan ya sauka daga nan ta wuce da shi gidansu in ya ci abinci ya huta sai ya wuce gidansu ku ji fa shi ku Ahmad ko da zai ta yi masa wannan maganar kawai ya tita ne ba tare da ya ba ta amsa ba dan shi tuni ya yi wa Kamal kanin shi waya wanda shi ne zai ɗauko shi dan shi ba zai bi tawagarsu ba daban zai taho za su haɗu a fili daga baya burin shi ya gan shi a gaban maman shi dan ya yi masifan misin ɗinta ji yake kamar ya yi tsuntsu ya janyo jibi ya gan shi a Kano. Ita ma kuma maman tun da ya mata waya zai zo take hidimar tarban shi don takanas za ta shiga kicin ta shirya masa abinci na musamman wanda rabanta da kicin tun da Ahmad ya bar gida don baya cin abincin kowa sai nata. Wannan ya sa tun da ya bar Kano 'yan matan ta ke mata girki. Sai yanzu da ya ce zai zo jibi take hidimar haɗa masa abin da zai ci idan Allah ya sa ya zo ɗin. wanda za ta yi mai abincinmu na gargajiya don ya fi son shi fiye da kowanne. Ɗan yau tun da Imran ya bar gidan bai dawo ba sai cikin dare gaba ɗaya ran shi a ɓace yake saboda haka komai ya gani a gidan bal yake da shi sakamakon maganganun da uban gidansa ya gaya masa. Ina son ka Imran wannan auren da ka yi ma don babu yadda zan yi ne amma duk ranar da na tabbata ka kusanci matarka daga ranar za ka gane kuranka ka san ba a yaudarar ta ni ɗan manu. Maganar da ɗan Tani da Tani ɗan Manu ya gaya wa Imran shine ya sanya Imran ɓacin rai ba kaɗan ba. Tsoro, fargaba, ɗimuwa shi ne yake ɗawainiya da Imran dare ɗaya da Imran dare ɗaya. Sunan da jama'a ke kiran shi da shi kenan. Tsoron shi ɗaya shine kada Tani ɗan Manu ya gano fa ya kusanci matar shi har ta haihu. wanda auren ma sai da Imran ya kai ruwa rana sannan Tani ya bar shi yayi saboda a tsarin su Tani babu aure babu auren wani jinsi. Wannan alkawari ne da suka yi da ƙungiyarsu. Ko da ya bar Imran ma ya auren don babu yadda zai yi da son Imran ɗin ne. Wanda shi kuma Imran mahaifiyarshi ce ta matsa masa akan sai ya yi aure. Wannan ta sa ya yi aure akan sharaɗin babu kusantar matar. Zama ya yi akan kujera yana saƙa da kwancewa na matakin da ya dace ya ɗauka akan Amatullah da ‘yarta. Ji yake kamar ya kashe ta ya gudu ya bar gidan. A fusace ya nufi ɗakin da ya kulle ta, ya sanya ki ya buɗe ya shiga cikinsa. A razane Amatullah ta ɗago tana kallon Imran, wanda ya tsaya a kanta yana huci tamkar kumurcin maciji. Ƙanƙama Iman ta yi a jikinta, nan da nan jikin nace ya ɗauki ɓari. Tana mai bin Imran da kallo, ruwan hawaye na wanke mata fuskarta. Ya dube ta a wulaƙance tare da ƙara taku biyu a gabanta, sannan ya ja ya tsaya. ki je gidan iyayenki ni ba zan sake ki ba kuma ba zan dawo da ke gidana ba haka zan jinginar da ke da aurena a kanki har ki koma ga Allah ta yadda wani ba zai taɓa neman aurenki ba na yi alkawarin kamar yadda kika ki aminta da bukatata ni ma haka ba zan taɓa ba da takardar ki ba ki je ki ta zama a kusa da wannan shegiyar kwaɗayayyar uwar taki mai kama da mayu kuka ne mai ƙarfi ya ƙwace mata yi take tana ƙarawa bakinta ya yi nauyi ba ta da wata kalma da za ta iya furtawa kuka yanzu kika soma so nake na bar muku darasi a rayuwarku da ke da mahaifiyarki da mahaifinki ina son ku ɗanɗana baƙin ciki da ƙuncin rayuwa na har abada bana muku fatan samun sassauci ta ɗago da sauri muryarta duk ta dashe ta ce masa imran tsakanina da kai sai sakayyar allah tun da nake aurenka ban taɓa samun farin ciki ba kai min ciki na haihu ba ta da ka nuna wani daga cikin danginka ba Rabon da na san wani naka tun a neman aure na. Sannan ka zo ka ce na je gida ba ta da shaidar saki ba. Nan gaba idan ƴata ta tashi, wa zan nuna mata a matsayin mahaifinta. Ni kenan aka zan ci gaba da rayuwata cikin kunci? Dan kawai na bijirewa sabon Allah? Insha Allahu, Imran karshen ka ba zai yi kyau ba. Ta ƙarasa magana cikin kuka. Dariya mai ƙarfi ya saki wadda ta sanya Iman farkawa da wani gigitaccen kuka wanda take yin sa da iyakacin ƙarfinta Amatilla ba ta da zaɓi da ya wuce ita ma ta fashe da kukan. Wannan wace irin rayuwa ce? Wannan wace irin ƙaddara ce ke bibiyar rayuwarta? Tabbas idan haƙƙin wanda ka zalunta haka yake da saurin bibiyar bawa da an rage cin amana a duniya. Na baki mintuna goma idan har na dawo na tarar da ke a gidana tabbas zan sauya miki kalan halittanki. Ta yadda idan kin je gida mahaifanki ba za su gane ki ba. Ya faɗa a gadarance yana mai juyawa ya bar ɗakin da mugun sauri. a garin saurin miƙewa daga wajen ya tayar da iman a ƙasa wadda ta kuma canyarewa da kuka kamar wadda ake mintsina abu goma da ishirin ya haɗar mata nan da nan jikinta ya hau rawa. kaya kala hudu ta ɗauka sai 'yan kayan iman haka ta fita daga ɗakin tana share hawayenta a garin ta goya iman ɗin ta kuma faɗuwa yarinyar sabida rashin sabo da goyon da bata saba ba a daren ta fita daga unguwar ga hannunta babu ko sisi tafiya kawai take a ƙafa ga uban hadarin da ya haɗo sai faman iska ake titi duka sahu ya ɗauke tana zuwa daidai rijiyar zaki layin muhalli aka tsuge da ruwa wanda kafin ta ƙarasa gida ruwan ya yi musu duka ita da iman lokacin da ta je layin su kuwa dare ya yi sosai don an rufe ƙofa haka ta saka dutse ta hau dukan ƙofar wanda ta jima tana duka kafin ta ji muryar alhaji babba yana cewa wane ne ke buga ƙofa haka lafiya cikin rawar ɗari ta ce, Ni ce Amatullah Alhaji. Da sauri Alhaji ya zara sakatar ƙofar yana haska ta da torchlight. Subhanallah, Amatullah da wannan dare kusan ƙarfe ɗaya? Lafiya dai? Fashe masa da kuka ta yi, tana cewa, Alhaji Imran ne ya ce na dawo gida. Alhaji ya yi jim kafin ya ce, To gashi kuma babarki bata nuna mana danginsa ba, bare gobe ko ni na je wajen iyayen nashi. Ai da mun shashanci ne da nuna mu ba mu isa ba, da Hadiza ta yi. Ta je danginta suka ɗaura miki aure sama taka sabida ta ga kuɗi to gashi nan tun yanzu an haifi ɗan da babu idanu. Kuka ne ya kuma kwace mata duk da umma mahaifiyarta ce amma ta cuce ta cuta mafi muni a rayuwa. Yau ga ranar nadama ta zo mata. Maganar Alhaji ce ta kuma katse mata kukan saboda ta ga ɗan uwanmu ba shi da lafiya a lokacin yana kwance. Ta gama ɗibar mana albarka ta yi gaba abinta ta kuma yi gaban kanta. kamar ke ɗin 'yar mace ce. Sannan kuma ta zo ta bi mu da zage-zage da cin zarafi. To yanzu gashi nan wa gari ya waya. Amatilla ta ce, Ni Alhaji sabida umma har ta fi son Imran a kaina, ni ma lokacin duk yadda na so na fahimtar da ita illar hakan ta Daga ƙarshe ta ce za ta tsine min in ban bi umarninta ba. To Alhaji yaya zan yi? ‘Yan uwanta suna jin tsoron gaya mace gaskiya, kai kuma da kake babba a cikin mahaifanmu, ba ta ga girman ka ba, Alhaji dukkan abubuwan da na yi a wancan lokacin wallahi ba na ba ne, umma ce ta yi min barazanar tsinuwa. Tsananin tausayin yarinyar ya kama Alhaji babba. Lallai da ce da iyaye na gari su ne tushen samuwar al'umma ta gari. Yarinya karama Hadiza na son jefa rayuwarta a cikin garari. Yanzu me amfanin auren? Ko shekara ba a yi ba, ta haihu, gashi kuma miji ya koro ta ba ta da an san mai iyayen shi ba, bare a je a neme su. Wuce gida, Allah ya kama na mafita. ya faɗa mata hakan da tausayawa. A raɓe ta shiga sashinsu, ta tura ƙofa, ta yi sallama, da yake lokacin ruwa ya ɗan tsagaita, ya sa umman da ke zaune tana wa baba fifita ta ce, Waye ne? Amatilla ta da labule ta shiga cikin ɗakin, tana mai cewa, Umman ni ce. A zabure ta ɗago tana cewa, Daga ina a wannan dare, kadda ki ce kin kaso aurenki munafuka daman Imran ya ga duk irin bakin halin da kika masa har kina hana sa halal dinsa. To wallahi in ma auren kika kaso ba a. Da sauri baba ya ce, Hadiza, kada ki rantse dan ba gidanki ba ne gidana ne. Kada ki ga ina kwance, ki ce za ci wa ‘yata mucinci in ke ba kya son ta ni ina son kayata. Kuka Umma ta saka tana cewa, Sha'aibu, ni zaka ka gaya wa haka akan Amatullah? Shekara nawa kana naɗe ina hidimarka, kai kashi na kwashe, kai fitsari na kwashe, sannan ka zo kana man wasu maganganu wanda 'ya'yan naka kawai haihuwarsu ne kai kai amma me ka musu shine dan ta kaso aurenta a inda nake dangular arziki zaka min maganar banza da sauri amatilla ta zaro ido tana kallon umma wacce irin mace ce umma ta manta sanda baba ke da kuɗi yake musu komai dan Allah ya jarabce shi shine har za ta yi waɗannan maganganu lallai rayuwa babu tabbas shi ma baba a fusace ya ce mata daga yau ki daina dukkan abin da kike min ki ga idan Allah ba zai mini ba kin ga yarinya cikin dare babu bin ba a san ko meye ya kawo ta kin zo kina mata faɗa akan wasu maganganu can da na san zuciya na gaya miki Hadiza kada ki fusata ni ko fa wancan lokacin da kika gaban kanki dan ba ni da lafiya ne ban san inda kaina yake ba baba ya faɗa a matukar fusace umma ta ce oho oho dai kai ma ai ci arzikin auren nata ba da abin mijin nata ba da tuni kana kwance kai da gawa ba ka da maraba kuma ka buɗe kunnenka ka ji ne da kyau ta faɗa da ƙarfi tana kallon ina manyan mata manyan matan da suka san kansu mata masu daraja mata masu buƙatar gyara da kulawa da kansu sunana hajiya mira mai kayan mata kuma likitar mata ina amarya ina uwar gida ina kuma 'yan mata kai har ma da bazawara. Ina macen da take buƙatar gyara da ingantattun magunguna. Muna da ingantaccen maganin sanyi wanda yake fitar da farin ruwa, warin gaba, ƙaiƙayin gaba, ƙurajen gaba, rashin ni'ima ko kuma rashin sha'awa. Ko kuma mace ta dinga jin iska na fita daga gabanta. Wannan duka halamu ne na sanyi. Sannan muna da ingantaccen magani na gyaran breast. domin akwai matan da suke fama da matsalar lalacewar breast wata macen da zarar ta yi haihuwa ɗaya sai ka ga gaba ɗaya breast ta ya lalace to ko da kin yi haihuwa goma ne muna da ingantaccen maganin gyaran nono da zai dawo miki da martabar nonon ki, ya tsaya kyam kamar na budurwa ina kuma wanda suke buƙatar ƙarin hips ina siraran matan da ba su da hips muna da ingantaccen maganin gyaran hips ina kuma matan da suke buƙatar ƙara ƙiba wato wanda rama ta yi musu yawa suke buƙatar su cicciko su yi ɓulɓul ba kuma ƙiba ta marar misali ba a'a ƙiba ta daidai misali wanda ko ina a jikinki zai yi kyau ina kuma matan da suke buƙatar maganin stretch marks wato nankarwa akwai matan da idan suka samu ciki suka haihu suka yi amfani da ruwan zafi suke samun nankarwa akwai kuma wanda halittar su ce suke da nankarwa ko ma wace irin nankarwa ce da ke muna da ingantaccen maganin nankarwa sannan ina matan da suke buƙatar su zazzage tumbi ina matan da tumbi yake ɓoye musu shaf ɗinsu yake hana su kwalliya kusan fa tumbi yana ɓoye shaf ɗin mace to muna da ingantaccen maganin da yake zazzage tumbi cikin sati biyu akwai wanda tiyata aka musu suka samu tumbi wasu kuma halittar su ce haka suna da tumbi wasu kuma idan kiba ne ya musu yawa suke samun tumbi sannan muna da ingantaccen magani na rage kibar ma akwai kuma na rage kiba da tumbi gaba ɗaya magungunan mu na gargajiya ne ba na bature ba kuma ingantattu ne wanda suka sami yarjewa daga likitoci sannan muna iya aika magungunanmu ko ina a faɗin duniya kama daga saudiya Amerika, Nijar, Kamaru, Chadi har ma da nan gida Najeriya. Duk inda kike a faɗin duniya, maganinmu zai zo ya same ki. Ga masu buƙatar waɗannan ingantattun magunguna, za su iya tuntuɓar mu ta nambar waya kamar haka: 070 68 55 8096 wato sifili bakwai sifili shida takwas biyar biyar takwas sifili tara shida ko kuma 081 42 80 0199 wato sifili takwas ɗaya huɗu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara.